يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada da bai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a ranar da muka dawo daga hutun azumi da kuma hutun sallar shan ruwa zuwa ga ci gaba da karatun sahih imam bukhari rahimahullah karatun da muka yi da ya gabata allah ya karɓi mana ya ba mu ladar da ke ciki ya ba mu ikon aiki da abin da karatun ya karantar ibadojin da muka yi na azumi alkayeji tahajjudi sallah shan ruwa don Allah ya amsa mana da sadakokin da muka yi mamatanmu Allah ya rahama su marasa lafiya mu Allah shi ba su lafiya yau mana sha biyu ga watan shawwal hijira 1443 wanda kuma ya daidai da goma sha uku ga watan mayu miladiya 2022 muna cibiyar annur ne da ke unguwar kawun nama a cikin birnin sokoto kamar yadda muka saba don ci gaba da karatun sahih imam bukhari rahimahullah a cikin cigaba da karatun muna cikin kitabul manakib kitab ne da ke magana kan darajojin wasu mutane da kuma darajojin wasu wurare da kuma darajojin wasu ababen halittar ubangiji to yau karatunmu zai shiga babi na biyar, wanda ke magana akan alamatin nubuwati fil islam daraja daraja mai daraja karshe duk baki daya zai magana ne akan alamomin annabci a cikin musulunci wato tun farkon musulunci shi amana fil islam tun farkon musulunci za a fara magana akan darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi darajoji sai ba manatib ake cewa ba alamat ne na annubuwa za mu ji daga bakin alaramba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب علامات النبوة في الإسلام قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح أرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداة فأتزل رجل من القوم لم يسلم معنا فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة فأمرهم أن يتيمم فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا فبينا نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مدارتين فقلنا لها أين الماء فقالت إنه لا ماء فقلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثتها أنها مؤتمة فأمر بمزارتي بمزارتيها فمسها في العزلاوين فشربنا إداشا أربعين رجلا حتى روينا فملأنا كل كربة معنا وإداوة غير أنه لم نسك بعيرا وهي تكاد تلد من من من من ملعي ثم قال حاتوا عندكم فجمع لها من الكسر والتم حتى أتت أهلها قالت لقيت أسهر الناس أو هو نبي, أو هو نبي كما زعموا فهدى, فهدى الله ذاك الصوم زصرما نعم فهل الله ذاك السرم بتلك المرأة أسلمت وأسلموا babu alamatin nubuwati fil islam wannan babi na magana ne dangane da alamomin annabci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun farkon da musulunci ya kunno kai tun lokacin saukar da wahayi alamomi sai ta bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin musulunci amma imamu bukhari sai takaita akan alamomin da suka yi magana bayan saukar da musulunci wannan hadisi da ya karci a tafina walid shi ne Sham ibn abdulmalik a tsayalisi قال حدثنا سلم ابن زرير ابن زرير shi kuma yace samaitu baraja. sunansa imran ibn milhan al-uttaridi قال حدثنا إمران بن حسين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير إمران بن حسين ينا بعد الأباري cewa sun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi a cikin wata tafiya ya zo cikin muslim cewa don tafiya khaibar wato yakin khaibar abu dawo da kuma ya ce hudaibiyya duka guda biyu cikin shekara guda ne ko eh, abin na khaibar shekara ta bakwai hudaibiyya shekara ta shida to fa adala julai sai suka yi tafiya tun farkon dare har ƙarshen dare A sai tafiyan dare ake ce ma Haka hakanan kuma al shi ma tafiyan farkon eh, dare hatta iza kana wajhu subhi har sai da suka kai kusa ga hudowar asuba wato sun kusa cimma fuskar asuba kenan farkon hudowar asuba in ko an kai ƙarshen dare kenan an da suka yi rurumi wato kwanciyar da mai matafi ke karshen dare ya bacci wannan eh, baccin ake ce ma'adda'arif hausawa kuma su ce rurumi fagalabat kum a sai da nan su suka rinjaye su suka yi bacci wato baccin ya tsawo ta tafa'at Shamsu. suna nan cikin baccin nan har rana ta hudo ta ɗaukako duk suna nan cikin bacci wa kana awwala man istayqaza min manamihi Abu Bakr Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu shine farko wanda ya falka daga baccinsa alhali ga banzo sallallahu alaihi wasallam tare da su ba shine farko wanda ya falka ba zai nuna maka cewa lamarin ga hannun Allah shi wa kana la yuqadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manamihi shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana bacci ba a da shi hatta yastayqiza sai in shi don kansa ya falka fa sayqaza umar bayan falkawa abubakar sai umar kuma ya falka manzo sallallahu alaihi wasallam bai falka ba ba da abubakar inda ra'asihi sai abubakar ya zauna kusa da kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yukabbir sai ta kabbara ce Allahu akbar Allahu akbar wa yarfa'u sautahu yana kuma daga muryarsa da kabbaran da yake yi hatta sai kazan nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya falka Fanagala, wa salla bin al-ghadata falka me ya faru yayi umarni ne cewa iqtadu qalilan kamar yadda zo cikin muwaffa cewa duk a daura sirri kai tafiya kadan yace inna hadha al-wadi fihi shaytan wannan geben da muka yi bacci ciki to shi akwai shaitan saboda haka mu bar wannan gefe mu ƙara gaba to bai kawo wannan magana a nan ba sai dai ce fa nazala bancin sun dan taba tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka wa salla bin al ghadati kuma ya mana sallar asuba sallar safiya fa atazala rajulun min al qawmi lam yusalli ma'ana wani mutum sai ya ya koma can gehe guda bai salla tare da mu ba man sarrafa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gama sallan qala sai ce mai ya fulani ya kai wani ma yamna'uka an tusalli ma'ana me ya hana kai sallah tare da mu manzo sallallahu alaihi wasallam ya mai tambaya cikin tausasawa da kuma neman bayani ba cikin hada ba idan shugaba ya ga wani ya aikata ba daidai ba to irin wannan hanya ta kamata ya bullo mai a cikin sauƙi da kuma girmamawa da mutuntawa sai a mai mutum tambaya mai nauyi amma saboda salon da aka biyu ne mai tambayar sai ga cewa to ai ba muzanta shi ba kai kowa ne mai hana kai sallah tare da mu da sai ce a asabatni janabatun janaba ce ta same ni a wata riwa ce wala ma'a kamar yadda mini hajjar ya kawo cikin bulubul maram kuma babu ruwan da zai wanka fa'amara ko an yi yamman bisa'id sun mai salli sun ma salla yau murce shi to je ya taimama da sa'idun bagiri sa'id kamar yadda mai izziya ce kullum a sa'id ala wajhil ard haka ne ko a said kenan ba a said ba a said bi duk abin da ya taso a ban kasa ne ake gani sama to shi ake ce ma a said da iya ne in turda in dutse in kanwa kasar kanwa in gishiri ko menene dai to da shi za a yi taimako ثم صلى صلى يتيسلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في imran ibn hussein ya dawo gare shi shi da ke ba da labari ya ce da aka tashi tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ni a cikin wasu karabka san karabka ko matafiya da aka bisa ababen hawa ba ke ce makarabka ina ka ce ayari har yanzu larabci ke naka aru ko ayyarun suke cewa ayari ko to har yanzu bai hausan ba hausa inda matafiya ce da ke haye bisa ababen hawa to karabka ake ce musu su an raku jam'u rakibin ne ya sanya ne a cikin wasu mahaya da ke gaba gare shi kai ne dai waƙad afishna afishan shadidan ya ce mun ji ƙishirwa ƙishirwa mai tsarini kuwa fa bai na ma hannu na tsiru ana nan dai muna ta tafiya iza na hannu bai mara'atin sai ga wata mace ta ɓullo muna iza alfuja'iyya kenan ku. bai sai muka ga wata mace ta ɓullo muna ha bai baina mazadati ta sako kafafunta guda biyu tsakanin salkuna biyu salka gudana wannan gehen salka gudana wannan gehen ita kuma tana bisa ga jakinta ta saki kafa gudanan ta saki kafa sadin shi ne saki ko to wannan kafa ta saki ba hannun ta saki ba kuma na maza da tayin tsakanin salkuna manya guda biyu ana ce masalka shannun idan ya kasance ba mai girma kwarai ba wa na laha sai muka ce mata ainihin ma ina ruwa faƙalar ina hula ma ma ce nan inda muke kanto babu ruwa fa na kan baina ahliki wa bainal ma muka tabbata mi an nisan tsakanin inda yan uwanci suke da inda ruwa kala ta da ce yawmun walaina tafiyar eh, ya ni da kuma dare sai ya tafiyar yini guda da kuma dare guda sannan za a cimma ruwa fakunna sai muka ce mata to bari dai wanga magana in taliqi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ki tahi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya to in so a ji da sauran bayanin can qala sai sai ce wa ma rasulullahi mi an manzo Allah kuma mi an rasulullahi an ba san kalmar rasul din ba shin mutum ne ko ko wani ƙwaro ne ko ta dabba ko wani abu sai za ce wa ma da ce wa man ba inda ta san da ce lalle mutum ne to amman za ta ce ko da ba ta san shi ba ko amma ba ta san ma rasul din me rasul din mutum ne ko ko ba mutum bane sai da ce wa ma rasulullah me me an manzo Allah kuma me an rasulullah Salam na mallika imam ibn husayn <clears throat> yace ba mu bari ta mallaki kanta ba bale ta faɗi abin da ta ga dama hatta taqabalna bihan nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da muka ingiza keyanta zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa haddathathu bi mithli alladhi haddathatna yayi mata tambayoyi kuma ta bashi labari daidai irin labarin da ta bamu غير أنها حدثته أنها مؤتمة abin da ta faɗi mai ba ta faɗi muna ba shine cewa ita fa tana da marayu bayanin da ta ƙara mai kenan amma su tambayoyin da suka yi mata babu tambayar da ta fada a wurin balle ba su wannan amsar amara bi maza da taiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da waɗannan salkunan tan guda biyu fa musiha min aslawaini sai aka shafe bakunan su wato aka gyara bakunan su saboda nisa tahiya salkar duk gaba ɗaya ta bici bici bici da kura saboda haka sai aka gyara bakin da fasharif na hitsashen arba'una rajulan muka sha ruwan nan muna mu mutum arba'in kanmu masu jin kishin ruwa hatta rawina sai da muka koshi da ruwa tatil famala'ana kulla ƙirbatin ma'ana kuma muka cika musalkar da ke tare da mu da ke tare da mu wa idawatin da kuma jallo an san jallo ko jallo karami ne <clears throat> um, waɗanda ka zuwa wurin yaƙi suke iya sanin abin nan jallo kamar sojoji iyakayen abin da suke sa ruwa ciki ɗan ɗan ƙarami ne ko iyaka in mutum zai sha ma sha so guda yana iya shanyewa in ya ciki shi ruwa amma kuma iyakan abin da ake sa ruwan ciki kenan to gyallo ɗin da fata ake yi wajen lokacin hatu ke da saukin sabon ko da farautar da ake yi to iyakan girman gyallo ne shantali ghaira annahu lam nasqi ba'iran sai dai ba mu shayar da mu ba duk waɗannan salkunan guda bin ba su isar raƙumi guda in sha zai in koya sha sha so guda shi kenan ina wata guda bai sha mu kuma ta saboda aka ce ba mu shayar da raƙuma ba wahiya takadu tanibtu min mili ko kuma tabibtu wata riwaya akwai mai ba'u akwai kuma mai nuno ta nibdu wato hassal kat ta kusa mai eh, abin nan eh, kwalala da ruwa minal mil'i saboda cika ana sha salkan na cika ana sha ruwa na cika ana sha salkan na cika haka manta zubo ruwan su zubo su gangara saboda mai saboda cikar salkan sun maƙala bayan an gama shan ruwan annabi ya ce to mun amfana da ita to ita kuma kamata ya amfana da mu saboda ka hatu ma inda ku ku kawo guzurin da ke gare ku na abinci fajimi ala ko fajama alaha sai annabi ya tara mata min kasri ɗan guntattakin abin mata wattamri da kuma da zino aka duk tattara aka mika mata idan ta samu abinci ko ba an amfana da ita hatta a ta halaha har sai da ta isa wurin iyalinta 'yan uwanta qalat sai ta ce musu laqitu asharan nan ta ce musu na haɗu da duk wanda ya fi kowa sihiri cikin mutane ko huwa nabiyyun kama za'am ko kuma annabi ne kamar yadda suka ce amma su abin da suka sani duk abin da ke ta ma al'ada ta sihiri ne da zama da aka sai ta fara ambaton sihirin yanke ba tare da taraddudi ba saboda mu'ujizan da ta gani ba zama yi mu'ujiza ba amma ne ta san sihiri da wannan ƙarin da ruwan ya ta yi ana ta sha yana karuwa ana ta sha ruwan na karuwa alama ɗin kenan ta eh, abin nan eh, nubuwa fahad Allah zalika firma Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da waɗannan jama'a. Galiba asir laraba suna eh, amfani da kalma asir ga wasu gungun jama'a gungun nan na iya kasancewa mutane ne na iya kasancewa dabbobi ne asir mu gargin tumaki ko rakuma ko shanu duk ana ce musu asir a banin da yake mutane ake magana a kansu waɗannan jama'an sai Allah shirya da su bitil kalmar'a a sanadiyar ita wannan matar da ta zo musu da labari na hakika ne fa ita ta musulunta wa aslamu su kuma wannan jama'a dukkan su suka musulunta saboda wannan mu'jiza din da ta gani sai Allah shirye da ita a sanadiyar wannan alama ta annubuwa da kuma mutanen duk baki daya wannan taksir taksirul ma mahallin shahid din kenan kuma alama din kenan ta annubuwa na'am alarma قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا حدثنا ابن عدي, عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال وكي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع بين أصابعه فتودع القوم قال قتادة قلت لأنس كم كنتم قال ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة حدثنا محمد بن بشار سين بندان قال حدثنا ابن عدي سين محمد ابن عدي عن سعيد شين ابن أبي عروبة عن قتادة شين ابن دعامة السدوسي عن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء أنس نابد الأباري شيء وأنزو النبي صلى الله عليه وسلم بإناء دواد مكي abin zuba ruwa abin zuba ruwa din nan wanda ba kofi ba yakan ya zama ƙwarya yakan ya zama akushi yakan ya zama kuma gongo wa huwa bi zaura alhali yana wurin da ake ce mazaura cikin garin madina ne kusa ga eh, tsakanin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da maqbaratul baqi maqbaratul baqi to wannan wurin akwai kasuwa a nan wurin a da lokacin da masallacin bai faɗi da haka nan ba to wannan kasuwa ke ce ma az-zawra sannan akwai su tamr lake da abin da makabartan samiya ta shezu su ma wannan wurin tuna ke ce ma zaura fawada ya dahu fil ina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shimfida hannunsa a cikin wannan makai aka zuba ruwa a ciki faja'ala al-ma'u yanbu'u min bayni asabi'ihi sai ruwa suna ta bubbugowa tsakanin yatsun annabi sallallahu alaihi wa sallam. fatawadda alqawm sai mutane da suka yi alwala. qala qatada qatada dalibi anas yace qultu li anas sai na tambaye anas ibn malik radiyallahu anhu kam kuntum adadin ku nawa ne qala sai ce salatu mi'a mu ɗari uku ne au zuha salasa mi'a ko kuma kusan dai ɗari uku muke ko ɗari uku cicicip ko kuma kusan ɗari uku to a nan ma dai na bu'ulma bai asabihi sallallahu alaihi wa alama ɗin kenan ta annubuwa قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوع فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتودأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتودأ الناس حتى تودأوا من عند آخرهم فحدثنا عبد الله بن مسلمان ابن القانب القانبي عن مالك إمام دار الهجرة عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال أنس هيا وينا بعد الأباري سوى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجى منذ الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر alhali lokacin sallar la'asar ya gabato faltimisal wazo falam ya ji duhu suka nemi ruwan alwallah ba su samu ba fautiya rasulullah sallallahu Sallam. wasallam wazo in sai aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan alwallah فوضع a الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء في ذلك الإناء منذ صلى الله عليه وسلم sai shimfiɗa hannunsa a cikin wannan makai na alwala da aka kawo mai amaran nasu sai umarci mutane an ta tawadda ominku su yi alwala da ruwan suka zo waɗanda su yi su tashi waɗanda su zo su yi alwala su tashi filma ma'a yan bu'umin ta hati a sabi'ihi ya ce na ga ruwa suna ɓuɓɓugowa ƙarƙashin yatsu annabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda annasu mutane suka yi alwala hatta tawadda'u min inda akhirihim har na ƙarshen su yi alwala tun na farko wannan yayi wannan yayi wannan yayi wannan yayi ila akhiril qaum har sai da ƙarshen mutanen da suka yi alwala to ana anas ibara din ne aka canza bisa ga ibarar da ta gabata in ba ka duk wuri guda ne a cikin madina wannan din ya faru na'am alaramma قال وحدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا انس انس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعد مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتودعون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربعة على القدح ثم قال قوموا فتودعوا فتودع القوم حتى بلغوا فيما فيما يريدون من من الوضوء وكانوا سبعين أو سبعين أو نحو حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حزم ابن مهران القطيعي البصري قال سمعت الحسن سين ابن basri الحسن البصري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a cikin fitar da yake yi wato wani tafiya wa ma'ahu nasun min ashabihi yana tare da wasu mutane daga cikin sahabbansa ya yasirun sai suka yi ta tafiya fa hadaratu salatu sai ga sallah ta kawo jiki falam yajidu ma'an yatawadda'un ba su samu ruwan da za su yi alwala ba fantalaqa rajulun min alqawm faja'a biqadahin sai wani mutum ya tahi sai ya zo da wani akushi min ma'in amma na ruwa yasirin kuma ruwa ne ɗan kaɗan ke cikin akushin fa haɗa na biyu sallallahu alaihi sallam sai annabi ya anshi wannan akushin da ya zo da shi fata wadda sai alwalla thumma da asabi'ahu a arbaa ala al-qadami annabi sallallahu alaihi sallam sai shimfida yatsunsa guda hudu ya ɗage babban yatsa ya cimfida sauran yatsun guda hudu a cikin ruwan sun buƙal sannan ce ƙumu fatawadda'u ku tashi ku yi alwallah fatawadda alƙawun sai mutane duk suka yi alwallah hatta balagu fi ma dun ya har suka yi alwallah har suka cimma burinsu min alwabu'i ga wannan ruwa alwallah kanu saba'ina aw nahwa su saba'in ne ko kuma abin da ya kama da haka riwaya da ta gabata cewa su eh, ɗari uku wannan riwaya kuma su saba'in ne to ga riwaya kuma ta gaba mu jita قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد فيتودع وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخدب من هجارة فيه ماء فوضع كفه فسقول المخدب أن يبسط فيه كفه فضم أصابعه فوضعها في المخدب فتودع القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا قال ثمانون رجلا حدثنا عبد الله بن منير قال قال سمع يزيد يزيد شين ابن هارون ابن زادان قال خبرنا حميد شين ابن عبد الرحمن الطويل عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال حضرت الصلاة لوكة صلى ياي فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ ولن جدا جنسك يكسد مسلاتي sai suka shiga gidajensu su yi alwalla wa baqiya qaumun wasu kuwa da ba kusa gidajen suke ba sai suka yi cincirin doga sunan zazzauni kautiyar nabi sallallahu alaihi wasallam da mikhbabin da aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da akushi min hijaratin da aka sussaka da duti fihi ma'un akwai ruwa cikin wannan akushin fa wada'a kaffahu sai ya sanya tafinsa cikin akushin sakural mikhdab sai zan akushin ɗan ƙarami ne ba mai faɗi ba an yabu su da fihe akushin ya yi kaɗan da banzo sallallahu alaihi ya cimfiɗa hannunsa a ciki zun ma'asabi'ahu saboda haka sai game yatsunsa wadda a hafil mikhdab sai sanya a cikin akushin ta tawadda alƙaumu kulluhum jami'an duk mutane sai suka zo suka yi alwalla Kultu in ji humayl ibn abdurrahman ce kultu sai na ce kam kanu su nawa ne kale ce 80 rajulan su tamanin ne to riwayat din da kuma adadin sun zo daban-daban shi yasa malamai suka ɗauka cewa kisoshi ne daban-daban Ah, da suka faru a lokaci kuma daban-daban ga manzo sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa amma duk waɗannan eh, riwayat din na nuna cewa yana halatta ay alwalla da ruwa almusta'mal ruwan da wani alwalla ya raga ko da wani abu na jiki ne na komawa cikin lokacin da yake wanke gaɓoɓi sune almusta'mal to ana amfani da su don annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ya alwala da ruwa sannan kuma ya sa hannu ne ciki kuma ruwa na ubugowa kuma sauran sahabbai wannan ya kamfata wannan ya ɗiba wannan ya ɗiba in su sahabban ne ma za su yi amfani da ruwan da na farko ya riga ya ɗiba wanda duk zai ɗiba wannan ruwa wannan ruwa musta'amalin ne don sai da wani ya amfani da shi tukuna sannan shi zai amfani da shi to duk wannan na nuna bubbugowar ruwa ga yatsan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam daga cikin alamat da ke nuna cewa lalle annabi ne in ba annabi ne ba to wannan khawariqul ada din da ba ta samuwa gare shi imam bukhari rahimahullah ya yi amfani da cewa alamat bai ce mu'jizatun nubuwa ba sai ce alamat domin mu'jizat din su shiga da wasu ababe ma na ban al'ajabi duk za su iya shiga a cikin waɗannan shi sai amfani da alaban alamomi sun fi gamewa bisa ga ce mu'ajiza kawai da shi shine abin da zai gajiyar da wani ba zai iya zo da irin wannan abun ba mu'jiza wadda ta fi girma gaba ɗaya ga mazo sallallahu alaihi wasallam alqur'anul karim yake larabawa masu fasaha ne duk wani annabi kuma aka aiko shi ana ba shi mu'jiza wadda ta dace da abin da mutanen da aka aiko shi a cikinsu suka kware da shi domin su tabbatar da cewa lalle wane abin nan da ke gare shi ya tsere mana ko mu ba za mu iya karawa da shi ba a nan za su iya mika wuya kamar yadda annabi musa alaihi salam a lokaci ne sihiri mutane suka kware ya ka ba annabi Musa alaihi salam mu'jizozi waɗanda irin sihirin da suka kware da shi to sai suka tabbatar da lalle sihiri sunan to shi na shehu ba sihiri bane don in sihiri ne lalle da bai iya gabuwa ya su ya gagare su to saboda haka waɗanda suka suke da rabo sai suka mika wuya annabi isa alaihi salam eh, warkar da makafi da kuma kutare mutane suka kware sai Allah subhanahu wataala ya bashi mu'jiza wadda ta tsere ba tasu daidai irin abin da suka kware da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sa fasaha suka kware da ita sai annabi Allah subhanahu wataala ya bashi alquran wanda ya tsere ba duk fasahohin su gaba ɗaya ya rikitar da su. kuma suka tabbatar da lalle cewa ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba daga Allah ne waɗanda ke da rabo sai suka mika wuya suka musulunta amfanin abin da mu'jiz din kenan ya kasance mutum ya ga abin da lalle wannan abin ba kirkiro shi aka yi ba saboda haka in wani ya ce kaza lalle bisa gaskiya yake saboda haka ba mu aje komai ne mu bi shi amma waɗanda ba su da rabo su wannan ba abin da ya kara su face sai nisanta حدثنا محمد بن isma'il قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن عبد الجاج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتودع فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضع ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضعنا قلت كم كنتم قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة حدثنا موسى بن إسماعيل شيني أبو سلمة أبو زكي مولاهم المنقري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين شن ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي عن سالم ابن عبد الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال جابر ينا بعد الأباري وأطش الناس يوم الحديبية mutane sun ji ƙishirwa a ranar hudaybiya wato a ranar sulhul hudaybiya kuma a wurin da ake ce ma kuma hudaybiya Hudabiya wuri ne marhala guda ke tsakanin hudabiya da makka ga wanda ya fito makka zai ci tafiyan marhala guda marhala eh, mil goma sha biyu ake ce ma marhala mil goma sha biyu ne tsakanin hudabiya da makka to a daidai wannan wurin kishirwa ta same su a inda suka tsaya manzo suka yada zango manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika ma eh, Qurayshawan makka usman ibn affan cewa yana neman su ba shi izini da shi da sahabbansa za su shigo makka su yi umra kwana uku in ya so su koma madina to a nan Hudaybiyyah aka yi takaddaman da aka yi suka cirje ba za su yadda ba har shi ɗan yaya ta cewa an kashe usman ibn affan manzo sallallahu alaihi wasallam ya mubai'a da sahabbansa akan su shiga makadin ayi ta tiyatiya in ya so biyar da za ta kasance ta kasance ana cikin haka sai ga Usman ibn Affan ya dawo to har dai aka yi sulhu nan ne aka koma Madina to shekara ta shida kenan ga hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam aka yi sulhul hudaybiyya din to anan hudaybiya in wata rijiya ce ke a nan wurin da ake ce ma al-hudaybiya to annabi sallallahu alaihi wasallam wa nabi sallallahu alaihi wasallam bayin da yadayhi rikwatin jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani abin nan a ajiye gaba gare shi da ruwa ke ciki matawadda sai ya alwallah fajahishan nasu ko fajahashan nasu nahwahu sai mutane suka ta gaugawa suna taso mai faƙala sai annabi ce malakum me same ku qalu suka ce laisa indana ma'un natawabba to mu kamu da ruwan da zamu yi alwala kai ko mun ga gashi kana alwala shi za mu ka taso ba wala nashrab nan ba mu da ruwan da zamu sha illa ma bai da yadda ka face ruwan ga da ke gaba gare ka shi ɗai ne muka gani duk cikin taron muka a wadda a yadda ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoma hannun shi a cikin gallon faja'al al-ma'u yafuru baina asabi'ihi sai ruwa na ta bubbugowa na ta tafasowa kamar yadda tukunya ke tafasa an azabi sauta to haka nan ruwa ke ta tsargowa tsakanin yatsunsa da amsalar uyun kawayen da marmaro ke tsargowa fasharibna ji jabir yace muka sha ruwan wata ana kuma muka yi alwalla in inji salim ibn abul yace na tambayi jabir kam kuntum ku adadin ku nawa ne qala ce law mi'at alfin lakafana inda mun kai dubu ɗari to da wannan ruwan nan da su ishe mu yi amfani da su kunna hamsa asharata mi'a mu dubu da ɗari biyar ne ba ɗari goma sha biyar kenan ba mu dubu da ɗari biyar ne <laughs> hamsa asharata mi'a ko <laughs> eh. to labarin da ya bayar kenan to mu ji hadisin gaba kuma قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية أربع عشرة مئة والحديبية بئر فنزهناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير على شفير البئر فدعا بماء فمضى مضى ومجت البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل إسرائيل شين ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق ينا رواية كاكنسا أبو إسحاق شين عمرو ابن عبد الله السبيعي الكوفي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية أربع عشرة مئة يكي منكسا في حديبية مدبودة لليهودني yanda ban ra'ayi ba da labari ke amma jabir ya ce su dubu da ɗari biyar ne wal hudaybiya tu bi'irun ban ra'ayi ya ce hudaybiya wata rijiya ce suka sauka a nan Fana fanazahlaha sai muka yashi rijiyar muka kwalbe duk ruwan da ke ciki gaba ɗai hatta lam na ha tabbatan ko ɗigo ruwa guda bambari cikin rijiyar ba fajalasa nabi sallallahu alaihi wasallam ala shafir al-bi'r da nabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ga gaban rijiyar fada'a bima'in yace a kawo mai ruwa ba kawo mai ruwa famabmada sai ya zuba ruwan ga bakinsa ya kurkura wa majja fil sai ya toho ruwan a cikin rijiyar ya maida ruwan cikin rijiyar makasna gaira ba'i muka zauna ba da jimawa ba in ji barra sun mastaƙaina sai ga ruwa nan na ta bugbugowa ga ruwa nan na ta bugbugowa har muka sha hatta rawina muka ƙoshi warawat aw sadarat raka'ibuna warawat raka'ibuna ko su kuma ababen hawan su kuma suka sha suka koshi ko kuma cewa yi aw sadarat ko kuma suka tako waradat sun je wurin sha kenan sadarat sun gama sha kuma sun dawo bayan mu sha sai ababen hawan mu suka je suka sha su ma suka dawo madadin abin da ya faɗi kenan saboda haka nan mu'jizar shine zubar wanda cikin rijiyar har ruwan rijiyar suka yi yawa aka yi ta sha har aka ƙoshi har aka wadata to adadin waɗanda suka halarci yakin hudabiya ko sulhul hudabiya afwan jabir ya ce dubu da ɗari biyar sannan bara ya ce dubu da ɗari hudu abdullahi bin abi aufa shi ciyaye dubu da ɗari uku sannan uh, sahib al-maghazi ibn ishaq shi ciyaye ɗari bakwai waɗannan adadin sai malamai suka yi ce wanda ya ce ɗari biyar dubu da ɗari biyar da wanda ya ce dubu da ɗari hudu cewa adadinsu ya fi dubu da ɗari hudu wanda ya ce dubu da ɗari biyar Tunfaye adadin ya yi abin da ke saman ɗari hudun sai tunfaye ce dubu da ɗari biyar wanda kuma ya ce ƙasa ya ce ɗari biyar dubu da ɗari hudu to shi kuma ya jifa ne da tsarin da ke bisa ga dubu da ɗari hudu sai suka yi musu jam'i a wannan ɓangare to wanda ya ce dubu da ɗari uku ha shi ko wani jam'i za a yi suka ce to abin da aka ɗauka waɗanda suka fito madina su dubu da ɗari hudu ne amma hanya sai aka samu wasu na jonawa ina kai wannan ƙauyen sai wasu su bi ina kai wancan sai wasu su bi har suka kai afon wanda suka fito madina su dubu da ɗari uku saboda haka ana samun ƙari hanya ana samun ƙari hanya ana samun ƙari hanya ko da aka isa hudaybiya sun kai dubu da ɗari hudu da 'yan kai shi yasa wanda ya ce dubu ɗari uku ya yi la'akari ne da adadin da aka hito da tutun daga madina wanda ya ce dubu da ɗari hudu kuma ya yarda tsarin da ke bisa ɗari hudu wanda ya ce dubu da ɗari biyar kuma ya tumfaye ne adadin da ke sama ga ɗari dubu da ɗari hudu ya ce dubu da ɗari biyar suka ce to mun ji wanga jam'i to wanda ya ce ɗari bakwai fa kuma gogaggen malami ne a wani tarihi na ibn ishaq al-muttalibi sahib al-maghazi suka ce to shi da fiqhu ya amfani ya faɗi wannan adadin me ya fiqhu cewa a hudaybiya lokacin da za a soke hadaya manzo sallallahu alaihi wasallam duk mutane goma raƙumi guda ya basu kuma raƙuma saba'in aka soke to saba'in sau goma nawa kenan ɗari bakwai ko ba da kai ce adadin yan hudaybiya ɗari bakwai ne da wannan hujja ne ake labawa ake halattar da yin abinan ne eh, layya ko fiye da mutum ɗaya su yanke babban dabba in sa ne yan rakumi mutum ɗaya biyu uku hudu abin har zuwa eh, goma ɗin su yanke abin rakumi ko su yanke abin nan sa shi ne malamai suka ce to ai wasu babu dalilin da ya nuna cewa wasu ba su yanke wasu dabban ba wasu dabbobi daban ba saboda aka cewa 770 aka soke mai yiwa wasu wasu dabbobi daban suka soke sannan wasu kuma ba su kodo koma ihrami ba saboda aka biyowa ɗaya suka yi tunda tun laifin aka ɗauko ihrami to waɗanda ake zuwa suna jonawa wasu ba su kodo ihramin ba saboda haka shi wannan hujjar tashi an doke wannan hujjar abinda yawanci malamai ke tafiya a shi ne adadin hudaybiya dubu da ɗari shine mafi yawan wanda ke adadin da ke zagaye a cikin littattafai na tarihi waɗanda ba su ɗauko saɓanin malamai to Allah samu dace da alkhairi mai kamera na muna nuni cewa lokaci ya kusan cika kuma mun kawo ƙarshen wannan babin za mu dasa aya a nan abinda muka karanta ko mun kawo ƙarshen wannan hadisin abinda muka karanta daidai Allah ba muladin da ke ciki kuskuren da ya faru ciki ga bayani kuma Allah ya fi mini ya cikin zukatan masu saurari. daga yau dai mun buɗe karatun kenan yau haka bayan sallar magariba ina da tafsir a gidan igwai masallacin alkuda wanda ke can karshen titi daga gidan nasir itali abin da tsohon gidan nasir itali abin da ɗaukika har can da suke cewa karshen titi sannan kuma gobe kuma lahadi ko eh afuwan gobe asabar muna da karatu gagi da muke yi bayan sallar asuba ga waɗanda ke da dama halarta tun daga yin sallar asubahin mukan kai har karfe goma kowa littafi daban-daban daban ake zuwa da shi to haka ranar lahadi ma muna da karatu a masallacin juma'a na aisha yin sallar la'asar muke fara karatun zaure bayan sallar magriba zuwa isha'in da sauƙul umma ila tiba'i sunna na sheikh usman ibn fudi ranar litini muna da karatun tirmidhi jami'u tirmidhi a ah, nato road na wurin samarot masallacin makarantar nurul islam sannan ranar talata eh, ina ne muke da karatu ranar talata darar da'awa ranar talata mu wasa imamu malik bayan sallar magariba sannan ranar laraba muna karatun sahihul bukhari a mafara asada ke can kusa ga makera asada sannan ranar alhamis muna da karatun eh, me sunan littafin alkaba'ir a arkillan gandu masallacin sa'ad ibn abi waqas sannan ranar juma'a kuma na riga na faɗi muku Allah za mu dace da alkhairi eh karatu sa'i na gobe na akwai karatu sa'i ku na'am karatun da tsani na ulumul qur'an to za a yi insha Allah sauran malamai kuma za su yi muku bayanin wuraren da suke bada da gudunmuwa don mutum ya ɗauki abin da yake iyawa kada ya kwasan karan mahaukaciya Allah ya sa mu dace da alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik